Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan da 1530 a matsakaicin zango. Masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA African mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyya dukkan zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya kuma muna fatan ana ci gaba da shagulgulan Kirsimeti lafiya. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki za mu gabatar da shirin safe yau Litinin 26 ga watan Disamba. Ga kanun labarai. Ana nuna damuwa akan kashe farar hula da dama da aka yi a jamhuriyar Congo a ƙarshen wannan makon. a rasha kuma ana can ana neman dalilin da ya sa jirgin saman soja ya fada cikin teku da mutane 92 a cikinsa gwamnatin kasar afghanistan kuma ta kiyasta cewa kimanin mutane 30,000 ne aka kashe a sakamakon fadace-fadace to allah ya kyauta 'yan ta'adda na Boko Haram ba su sauran wani sansani a cikin dajin Sambisa. Daukan Sambisa ba shi zai kawo ƙarshen Boko Haram a Najeriya ba. murya ta farko birgediya janar sani usman kuka sheka da kuma aliko yan rashid harun mai ritaya za mu kawo muku rahoto bayan labaran duniya menene mataki na gaba a rikicin kasar gambia gani yaya jamma ya dage cewa ba zai mika mulki ba muna da rahoto ibrahim alfa ahmed zai ci gaba da rahoto kan amini na dauda ta ƙauyen bauchi wacce take zargin waɗansu da ta sani sun yi mata fyaɗe kuma suka dawo da niyyar kashe mijinta yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran. An kashe farar hula da dama a jamhuriyar Congo a ƙarshen makon nan, al'amarin da ya sa ake nuna damuwa akan rashin kwanciyar hankalin siyasa. Tun lokacin da shugaba Joseph Kabila da jam'iyyun masu hamayya suka kasa cimma daidaituwa kan yadda da kuma lokacin da zai sauka daga kan karagar mulki bayan ya yi tsawon shekaru goma sha biyar yana jan ragaman mulkin ƙasar. kai hare-hare ya yi kamari a duk faɗin ƙasar. A ranar 19 ga wannan wata na Disamba ya kamata a ce wa'adin mulkin shugaba kabila ya ƙare to amma sai aka ɗage yin zaɓe da aka shirya yi a watan Nuwamba har sai abin da hali ya yi. Masu cacakar shugaban sun zarge shi da laifin jinkirta yin zaɓe domin ya tsawaita kasancewarsa akan mulki. ita kuma gwamnatinsa ta ce ba za ta iya shirya sahihin zaɓe ba sai farkon shekara ta 2018 idan allah ya kai mu majalisar ɗinkin duniya ta ce zaman tankiya a kan shugabancin kabila ya sa ana ta yin munanan zanga-zanga a bana a saboda haka majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci jami'an tsaron Kongo da suka yi zuciya nesa su bari masu hamayya su yi zanga-zanga nuna rashin amincewarsu ba tare da tsangwama ba yanzu haka dabban masu aikin ceto daga kasar rasha ciki har da masu ninkayan mayakan ruwa fiye da ɗari ne suka taru a tashar jiragen ruwan soci jiya lahadi suna neman dalilin da ya sa wani jirgin saman soja ya fada cikin teku da mutane 92 a cikinsa wani mai magana da yawun sojan kasar ya ce babu wadda ya tsira shugaba vladimir putin na rasha ya ayyana yau litinin a zaman ranar makoki a duk fadin kasar yayin da masu aikin ceto ke shirin yin aiki har cikin dare domin gano shaidar da ta za ta taimaka wajen tantance dalilin da ya sa jirgin saman mai lambar tafiya tu 154 ya faɗi mintoci biyu bayan ya tashi jami'an sun ce an gano wasu baraguzan jirgin da wasu gawarwaki a gabar tekun rasha sa'o'i bayan hatsarin yayin da aka gano babban bangaren jirgin cikin teku kimanin kilomita ɗaya da rabi daga gabar teku hukumomi sun ce nan da nan babu wata shaida da za ta nuna cewa aikin ta'addanci ne gwamnatin kasar afghanistan ta kiyasta cewa fadace-fadace sun haddasa mutuwar kimanin mutane dubu talatin wasu da dama kuma sun ji rauni yawancinsu 'yan tawaye jami'an ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar sun ce zuwa jiya lahadi ayyukan daƙile hare-hare ko kuma sumaman 'yan tawaye da 'yan sanda da kuma sojojin ƙasar suka yi a duk faɗin ƙasar sun kashe 'yan tawaye takwas da raunana mutum biyu. shi kuma muƙaddashin mai magana da yawon ma'aikatar tsaron ƙasar Muhammad Radmanesh ya faɗa wa muryar Amurka cewa hukumomi sun kama ɗaruruwan 'yan tawaye. yaƙi ya bayyana irin ɓarnar da aka yi wa mayakan ƙasar. to amma ya amince cewa an samu ƙarin fiye da kashi goma daga cikin ɗari idan aka kwatanta da bara. To amma rundunar sojan Amurka ta ce kimamin mayakan ƙasar dubu ashirin ne suka jikata ciki har da dubu biyar da suka mutu a shekara ta dubu biyu da goma sha shida Ofishin ba da taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar a makon jiya ya faɗawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa al'amuran da suka danganci rikici sun kashe fiye da farar hula dubu uku a bana. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. mahaukaciyar guguwar teku mai karfin gaske ta dagula bukukuwan kirsimeti a kudancin kasar philippines ta tilasta dubban mutane jingina bukukuwan kirsimetin da suke yi suka nemi mafaka hukumar nazarin yanayi a birnin manila ta ce jiya lahadi da dare mahaukaciyar guguwar da aka lakaba a suna nocten haɗe da iskar da ke juyawar kilomita mai tanda hamsin da biyar cikin sa'a guda ta afka a tsibirin katanduanes nan da nan ba a ba da rahoton ko wani ya jikkata ba kimanin mutane dubu ashirin aka ba da umarni a kwashe ko kuma su fice daga gidajensu to amma jami'ai sun ce saboda hutun kirsimeti ana samun wahala wajen shawo kan mutane su bar gidajensu domin kirsimetin babban biki ne ga 'yan ɗariƙar katolika a ƙasar ƙasar filifin tana da tarihin fama da mahaukaciyar guguwar teku kusan ƙarshen kowace shekara a watan nuwamban shekara ta 2013 mahaukaciyar guguwar teku da aka lakaba a suna hanyan ta afka kasar a zaman mahaukaciyar guguwar teku mafi muni da kasar ta taba gani domin wannan guguwar ta kashe kimanin mutane 7,800 a cewar hukumar ba da taimakon gaggawa ta kasar Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cikin fushi ya kira jakadan Amurka a ƙasarsa Daniel Shapiro jiya Lahadi domin su yi magana a kan ƙauracewa zaman sauraron ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ke nuna rashin amincewa ga gina gidajen yahudawa 'yan share wuri zauna dukkansu ma'aikatar harkokin wajen amurka da kuma ofishin netanyahu babu wanda ya ce uffan game da taron ko kuma ganawa ta jiya lahadi ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta kira jakadun ƙasashe goma sha hudu da suka hau kujerar naki a kan kudirin a ranar Juma'a, to amma rahotanni sun bayyana cewa yawancin jakadun ba su amsa wannan kirar ba. Jiya Lahadi, Mr. Netanyahu ya faɗa wa majalisar ministocinsa cewa kudurin ba shi da ma'ana. Ya yi nuni da cewa Amurka da Isra'ila a kodayaushe su kan zo ɗaya akan kowane kuduri na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya bayyana ƙauracewa zaman ƙudirin da amurka ta yi maimakon hawan kujerar naki a zaman abin kunya labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla makon jiya ne shugaban gambia mai barin gado ya yaya jamme ya soki lamirin shugabannin afirka waɗanda yake zargin su da katsa katsalandan cikin harkokin cikin gidan ƙasar kuma ya ce babu mahaluki da zai hana shi ci gaba da mulki to yanzu menene mataki na gaba wajen warware wannan rikici ita ce tambayar da umar faruk musa ya yi wa kakakin fadar shugaban najeriya malam garba shehu To shugabannin kasashen Afirka na yamma da ma majalisar ɗinkin duniya suna ta kurarin cewa lallai sai an tabbatar da wannan zaɓen da aka yi. Na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari domin in ji irin halin da ake ciki yanzu dangane da nauyin da aka dabkawa kwamitin shugabannin kasashen Afirka ta yamma ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari. Na tabbatar maka ana nan ana ta shirya shawarwari ah, waɗanda watakila su shugaba buhari da shi da shugaba john mahama na ghana wanda aka ba su aikin watakila za su fara ɗaukan matakai na sauraron ma waɗanda suke jayayya da juna akan wannan watakila su ji shi sabon shugaba mai jiran gado a shi ma mai madafufunsa kuma me yake so ya yi da shugaba jami wanda zai karɓi mulki a mai barin gado yanzu ka gani su kuma watakila in sun ji wannan su kuma sai su fuskanci shi kuma ya ji su gaya mara babbar manufa ne duk abin da za a yi a yi maganin fitina kada ta taso a gambe don idan ta tashi a nan ba su inda za ta tsaya ba kuma irin wannan mataki ba yau aka fara yin sa a yammacin afirka ba kasashe da yawa juyin mulki mulki ne a rigimar siyasa ne shugabannin namu sun sa baki a ciki an yi maganin kuma muna fata wannan ɗin ba za ta gagara ba karanin dai ba wata za ta kai ga amfani da karfin tuwo ba a cire yaya jami'a dora shi adama kenan da ya ci zaɓen ayin ta kai ga karfin soja kuma ai ta ɓaci ai fatan mun Allah yadda za a samu maslaha abin da yake da muhimmanci shine ga yadda gana su kai nasu zaɓe kwanan nan kana gani shi John Muhammad daga cewa ya faɗi zaɓe ya yi murna ga abin nan haka kuma mu aka yi a nan Najeriya kuma sannan da na shugaban Najeriya wanda ya shi shugaban Muhammad Buhari da shi kansa shugaban Nana Akufo da ya ke jira zai hau a gana ya ba da tabbaci shi ma ya ce a'a ba zan wulakanta wanda zan karɓi mulki a hannunsa ba irin wa'annan matakai suna da kyau suna kuma da eh, muhimmanci wajen kyautata dangantaka a tsakanin shugabanni Allah ya sa tsakanin na gambe su ma kansu ya zo ya haɗe akan haka Malam Garba Shehu kenan. A waje ɗaya na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amuran tsaro na ƙasa da ƙasa wato Air Commodore Yusuf Anas mai ritaya domin in ji hanyoyin da za a bi wurin warware wannan takaddamar musamman idan ya zama tilas sai an sanya karfin tuwo wurin kawar da yahaya jami akan ga mulki. Wannan shi ne mataki dai na karshe wanda in ya zama tilas kenan amma ina ganin in dai aka ci gaba da tuntubar shi shugaban ƙasa mai barin gado da manufofi da kuma nuna mashi cewa domin akwai alamin akwai jin tsoro cewa in ya ban mulkin wani abu na iya faruwa da shi da makaraban shi to in aka ci gaba da tuntuɓa shi aka ba shi wasu 'yan hanyoyin mafita daga abin da zai fuskanta bayan ya sauka daga mulki a mai yiwa din ne zai ga hikima cewa lallai ya kamata ya miƙa mulki ya janye ya ba sabuwar gwamnati iya kuma da yusuf anas kenan mai ritaya a tattauna da ne da shi dangane da shiga kafar wando ɗaya da aka yi tsakanin shugaba yahaya jami mai barin kan gado na kasar gambia da wakilan kasashen afirka ta yamma masu kokarin shirya tsare-tsare da manufofin da zai sauka a kan karagar mulki a cikin ruwan sanyi umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke shin karfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne hadari a afirka da mun gane komai ya faɗa mana karya ne don mun san logar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba masu siyasar maula ba makiya 'yanci lalai ba da idan masu tuba da wannan ba. A ƙarshen mako ne rundun sojin Najeriya ta ba da sanarwar ta kama tungar 'yan Boko Haram a dajin Sambisa ga Hassan Mai na kaina. Na nemi ƙarin bayani daga daraktan labarai na hirkutar sojan Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka. Zan tabbatar ma da shi shi ne yanzu 'yan ta'adda na Boko Haram ba su ta sauran wani sansani a cikin dajin Sanfisa wanda na ne na kashe kan sun san da maran alhamis aka kakkace wannan kam Zero. Su dai mayakan Boko Haram sun bibbinne ba mai a cikin dajin Sambisan don hana dakarun tarayya kaiwa gare su. Amma tare da taimakon gingima-gingiman tankokin yaki irin na zamani masu sansano'in da aka ne ba mai, sojan Najeriya sun gano tare da kwakwance waɗannan ba mai, da suka kai ga kwato dajin na Sambisa. Masana tsaro na alakanta wannan babban nasara da irin kwarewa da kuma jajircewar babban hafsan sojan Najeriya, CY Buratai, wanda ɗan asalin yankin na jihar Borno ne. da kuma yadda dakarun saman Najeriya suka yi ta romba mai ta sama a wannan daji kamar yadda kwamanda baba gamawa ke cewa janar burace kullum abin da ya sa a gaba shine a tabbatar an samu nasara a wannan harka ta boko haram da yake dan kahar borno ne kuma infantry officer ne sannan ka ɗauki air marshal sadiq mutum ne wanda yake ya zauna a borno ya san turin ɗin tun jawo sojojin nan kusa da su sai da air force suka shiga sai ruwan bumabumai a wannan wuri sannan aka samu nasara sannan kuma sojojin mu na ƙasa suka shiga ciki a nigerian air force irin kayayyakin da suke da shi da irin jiragen da suke amfani da da shi wayannan abubuwa ba abun mamaki ba ne. Wata majja mai tushe a sojan Najeriya ta shaida mana cewar dakarun Najeriya sai da suka yi kofar rago a duk sassan da ke kaiwa ko fita daga dajin Sambisa kafin su fara lugudan wuta na aika ta kare. Tsohon jami'in laƙen asirin sojan Najeriya Aliko Irrashid Harun ya ce duk da wannan nasara yana da kyau a yi taka tsantsan. Daukan Sambisa ba shi zai kawo ƙarshen Boko Haram a Najeriya ba. Akidan Boko Haram da akidan Al-Qaida ɗaya ne. Duk duniya wannan ƙungiya 'yan ta'adda guda biyu suna suke da aƙida ɗaya sakamakon farmakin sojoji da aka kai a sambisa yawancin su sun gudu sun dawo sun mutane sun zauna ko an ɗauki sambisa an ce duk sojoji sun zauna a sambisa ba za taɓa kawo ƙarshen 'yan ta'adda a cikin ƙasar nan ba yanzu an gama fesuwan kenan akwai abin da ake kira Sadiq karoke sai dai a ce an yi demoralizing ɗinsu amma ba za taɓa kawo ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasar nan ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda dakarun na Najeriya za su tafiyar da wannan nasara ba tare da samun koma baya a nan gaba ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gaba sojojin Najeriya kun ɗau suna tarihiya daga sojojin Ifirikiya tun farkon yakin duniya ku a gaba ba kwacin baya. wajuku da ya ƙara mafarkinsa da ya gan shi kamar shi ne fasha ga kambin zinare kansa ga fadawa da zagajensa ya imani babu kamarsa manufarsa ya hargiza al'umma haka har da su a gaida hassan maina kaina eh mun shirya saboda akwai liyafa can muka yi don su taho su ci tare da cewa su musulmi bancin su mata islamo kiriciyan mata da yawa mun gayyata maza da yawa mun gayyata shagulgulan kirsimeti a birnin kunni na jamhuriyar niger za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka na birnin Washington DC karfe goma sha biyu da minti goma sha shida da rabi a halin yanzu ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Da fatan ana ci gaba da bukukuwan Kirsimeti lafiya. Yau ma dai akan batun Malama Amina Dauda ta ƙauyen yangal a jihar Bauchi muke, wadda ta ce wasu mutane guda uku sun yi mata fyaɗe. Daga bisani, biyu daga cikinsu sun komo suka yi ƙoƙarin kashe mijinta, har suka sare masa hannu a wurin yin haka. To amma kuma Allah ya kubutar da shi da ransa. A makon jiya mun ji yadda Malam Dauda yake kukar yadda alkali bai saurare su ba. Lauyan mutanen da ake tuhumar ya buƙaci mai da martani kan wannan magana. Sunana barista Nasiru Balan Malam. A ni ne lauyan waɗanda ake tuhuma a kan kes ɗin da kuka yi ta abin na tudun alkali ɗin na. Na fyaɗe eh, eh, eh, da yanke hannu eh alhamdulillah wato abinda nake so jama'a su gane shine idan a mutum yana da da'awar wani ya masa laifi ko kuma ya masa wani abu na laifi ya je gaban 'yan sanda to idan 'yan sanda din nan suka yi gama bincike suka kai suka kai shi wanda ake tuhuma kotu to shari'ar za ta zama ne tsakanin shi wanda ake tuhuma da kwamishinan 'yan sanda kuma kwamishinan 'yan sanda da shi wanda ake tuma. so a kes ɗin abin da ya faru shine a bayan da 'yan sanda suka gama bincikensu suka kai kotu a wayannan mutane dai suna da 'yanci ko na 'yan ƙasa su ɗauki lauyan da suke so tsarin mulki na ƙasa ya ba su dama so shine suka ga ni ne ya cancanta ne musu na kare su A akwai muka zo muka shigar da kes ɗinmu na babban tambayar da duka kowa yake faɗa cewa shi ne alkali ya kori kes din nan to abin da nake so ya kamata mu san meye dalilin da ya sa alkali ya kori kes din nan dalili shi ne kes din nan an shigar da shi ma alkalin baya gari wanda abin nan ya zo ya samu kes ne an yi shiga so hudu ita wanda ake kiranta nominal complainant idan ka shigar da kes ka zama kamar shaida ne na 'yan sanda so yawa in kai shaida ne 'yan sanda ɗan sanda ne zai gabatar da eh, tuhumarsa da kuma abin da yake abin don shi ne zai ba da daman ya zo ba wai alkali ya ce nominal complainant ya zo ya zauna ake tsin ba a tsakanin shi kwamishinan 'yan sanda ne da ita da shi wanda ake tuma ko waɗanda ake tuhuma. to na fahimce ka kana bayani ne akan cewar da suka yi alkali bai ba su dama su ko ya yi magana da su ba kenan. yawa alkali ba shi da wani abu da su yawa shi kes ne da kwamishinan 'yan sanda na jihar bauchi da abubakar da mutum biyu yauwa saboda haka ita nominal complainant ne shaida ce ita bayan da za a yi alkali da ba ta cikin kitsin a ce mata ta zo ya saurare ta tun da ba wani kes ta a gabansa idan ɗan sanda ne ya kawo ta shaida to shi ne nan lokacin ta zama abin da alkali zai saurare ta kuma su ma wanda ake tumansu ko lauyansu ya saurari ta yi mata tambayoyi kamar yadda doka ta ajiye yawa to abin da yake faruwa shine a ita ko kuma su alƙadi 'yan sanda suka kawo kes an shiga so ɗaya so biyu so uku so hudu duka suna kawo dalilan cewa ba su shaidunsu ba su zo ba ba sa zuwa suna zuwa suna hanya ana ɗaga musu doka ta ba wa alkali dama ko kuma e idan aka kawo kes a gabansa ba a gabatar da shaidu ba hujjoji da za a ci gaba da kes zai iya kora amma akwai wani abin da nake so jama'a su gane a turance akwai abin da ake kira striking out from the cost list a cire mm. daga case cost list akwai kuma dismissal kora gaba daya kes ɗinnan nan idan duka shari'a idan aka ce an striking out an cire ne daga list ɗin duk shekarun da 'yan sanda suka yi za su iya dawo da shi idan sun shirya kila an yi striking an cire shi daga list ɗin kotu saboda wasu dalilai idan 'yan sanda ko hukuma ta shirya tana gaba za ta ci gaba da shari'ar nan za ta iya zuwa ta yi application a dawo da shi a ci gaba da shi. Lauya Nasiru Balan Malam da ke kare waɗanda ake tuhumar kenan. To kamar yadda muka bayyana muku a makon jiya wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Ash Foundation ta shigo cikin wannan batun. Jami'inta da ke sanya idanu kan wannan lamari kuwa shine Kingsley Yale. Sunana Kingsley Yale daga Ash Foundation wato kungiya ne masu kare haƙƙin bil'adama gaba ɗaya. da yara da manya da mata da kuma kowane duk wanda aka take masa haki wannan labarin mun same ta ne daga voa so daga jin wannan labarin shi ne muka hau koma bincike muka binciki ina ne wannan abun ya faru da ke mun ji wurin muka je ok ina mutanen suke muka same su muka samu ta wajen wani ana kiransa uban doma to shi ne muka je muka samu shi mijin da matan duka da su uban doman to abin da ya ya faranta mana zuciya shine daidai muna kan namu binciken ashe kwamishina ma ya tura jami'an tsaro polisa su ma sun ji wannan labari sai suka hau bincike su ma wato gaskiya an samu canji daga da da ake abubuwa kuma gaskiya muna godewa kwamishina of police kuma muna muna rokonsa ya ci gaba da haka kuma allah ya sa Ah, su ci gaba da irin wayannan matakan da suke ɗauka sau wato masu eh, da wuri-wuri kenan suna ɗaukan matakai da wuri eh, ba a ɓata lokaci daga an ji abu sai a ɗau mataki to gaskiya muna goyon bayan haka to eh, da muka ga haka sai muka ce to tun da police suna cikin mu muna ciki binciken duk ɗaya ne to dama mu niyanmu shine mu ji duk inda kes ɗinnan take mu ɗauko daga inda take mu kai ta police saboda police ne sun san inda za su bincika su prosecuting to da muka gan police sai hankalin mu ya kwanta to idda muka dan tsaya kenan muka ce to mu muna bin baya mu ga ya za a karasa kun je kun gana da waɗannan mutane kaman me kuka je daga bakin su eh to kaman su bayanin nasu ya dan bambanta da dan bayanin na farkon saboda shi mun samu shi mai gidan yana da wasu kes daban-daban banda wannan yana da wata kes kuma daban banda wannan kes din to kuma kamar yadda aka faɗa shi su wainda suka ko fyaɗe ne za a ce ko sun hmm. kwana da matan ne su ne sun zo da dare gidan sun zo su same shi shi suka ce ya kwanta shi ne ce shi ba zai kwanta ba gara a ji masa da ransa ba zai kwanta a sare shi ba shi ne garin sun kai masa sara sai mika hannunsa shi ne suka sare hannun yanzu abin ya koma ga hannun 'yan sanda kamar yadda ka faɗa eh yanzu kan mun bar komi a hannun 'yan sanda so duk wani kes ka san in har akwai kes kam 'yan sanda ba za su shiga su ɗauke su ba amma tun da mutanen nan suna wajen su gaskiya su 'yan sanda su ne za su gudanar su san yaya investigation din yake don ko yana kotu ko eh, yan sanda za su ci gaba da binciken su baya hana yan sanda bincike don suna iya za su gaya kotu to su wannan kes din suna kan binciken su so a ba su lokaci so ana iya ba su lokaci su yi wannan bincike wannan ka'ida ce a doka to amma yadda kes din ya kasance a kotu da kuma abin da ke faruwa yanzu da mu ne mu tabbata police suna cikin kes din kuma mun samu haka sun shiga da wuri-wuri godiya ga wannan muna, muna godewa shi kwamishina namu na bauchi state don wannan active pro, eh, action da ya yi gaskiya abin a yaba masa ne ko a ina su mutanen nan da suka je suka yi fyaɗe kuma suka yanke hannun shi mijin matan nan suna ina ne akwai waɗanda aka kama su suna hannun polis yanzu haka suna, hannu yauwa ba wai an sake su ba suna hannu kinsley yale na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ash foundation akwai wani bawan Allah mai suna abubakar shi'aibu na rukuta wanda Allah ya masa baiwar yi wa mutum duk wata sa wadda ya rasa a sanadin ciwo ko kuma hatsari ya ce zai yi wa malam dauda hannu kyauta a mako mai zuwa za mu ji ta bakinsa akwai kuma wasu kes-kes da dama da muka fara binciko su waɗanda a cikin sabuwar shekarar nan za mu fara ɗauko su a ci gaba da kasancewa lafiya. Mm -hmm. za ku saurari maimacin wannan shirin ranar laraba a cikin shirin hantsi ana tare da sashen hausa na murya amurka nan washington dc karfe 12.27 da ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya an kashe farar hula da dama a jamhuriyar congo a ƙarshen makon nan al'amarin da ya sa ake ta nuna damuwa Tun lokacin da shugaba Joseph Kabila da jam'iyyun masu hamayya suka kasa cimma daidaituwa a kan yadda da kuma lokacin da zai sauka daga kan ragaman mulki bayan ya yi tsawon shekaru goma sha biyar yana jan ragaman mulkin ƙasar kai hare-hare ya yi ƙamari a duk faɗin ƙasar. Yanzu haka dubban masu aikin nema da ceto daga ƙasar Rasha ciki hadda masu ninƙayan mayakan ruwa fiye da ɗari ne suka taru a tashar jiragen ruwan Sochi jiya Lahadi suna neman dalilin da ya sa wani jirgin saman soja ya fada cikin teku da mutane 92 a cikinsa wani mai magana da yawon sojan ƙasar ya ce babu wanda ya tsira shugaba ladamin putin na rasha ya ayyana yau litinin a zaman ranar makoki a duk faɗin ƙasar a yayin da masu aikin ceto ke shirin yin aiki a cikin dare domin gano shaidar da za ta taimaka wajen tantance dalilin da ya sa jirgin sama mai lambar tafiya tu-154 ya faɗi mintoci biyu bayan ya tashi gwamnatin kasar afghanistan ta kiyasta cewa fadace-fadace sun haddasa mutuwar kimamin mutane dubu talatin wasu da dama kuma sun ji rauni yawancinsu 'yan tawaye jami'an ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar sun ce zuwa jiya lahadi ayyukan daƙila hare-hare ko kuma sumaman 'yan tawaye da 'yan sanda da kuma sojojin ƙasar suke yi a duk faɗin ƙasar sun kashe 'yan tawaye dubu goma sha takwas da raunana mutum dubu goma sha biyu. mahaukaciyar guguwar teku mai ƙarfin gaske ta dagula bukukuwan kirsimeti a kudancin ƙasar philippines ta tilastawa dubban mutane jingine bukukuwan kirsimeti da suke yi suka doshi mafaka hukumar nazarin yanayi ta ce jiya lahadi da daddare ma guguwar ta afkawa wato tsibirin cantaduenes to ma da lagashe shi da aka Allah mu karshen shirin a safen nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri yanzu da madadin jummai ali wacce ta tayani gabatar da shirin da ciba hiro da ne da kula da akin gabatar da shirin shirin da ma injiniya john ellison da ya rika masa anan nan ne sahaba imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya